وخليله من خلقه وسفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai ne cikakken iko wanda ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba 28 ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa daga makka zuwa madina na shekara ta 1442 wanda ya daidai da tara ga watan yuniyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dabda wanda ke nan ba talatin da tara yakubu da daura daga marud an gwari bgr kaduna wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tafin albarka riyadu salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf النووي الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة يو زامتاشي بابي نبقي شيني باب في اليقين والتوكل أجيرون بانان karatun wannan littafi wannan shine majalisi na hamsin da takwas malam yake cewa babun fil yaqini wat tawakkuli babi da zai yi magana akan yaqini da tawakkali to ake nufi da yaqini ake nufi da tawakkali an ce al yaqini huwa quwwatul iman shine karfin imani. wasabatu da tabbatuwa akan wannan imanin hatta ka annal insanal muslim yara ainihi ma akhbara Allah bihi wa rasuluhu min shiddati yaqinihi Allahu akbar malamai suke cewa in an ce yaqini shine karfin imani wasabat da tabbatuwa akan wannan imani hatta ka annal insanal muslim har akai kamar mutum musulmi yara bi ainihi yana kallo da idansa ma akhbara bihi duk abinda Allah ya bada labarinsa wa rasuluhu da manzansa min shiddati yaqinihi saboda tsananin yaqinin da yake da shi a zuciya wannan shine ake kira yaqini wato abinda Allah ce zai faru a zuciyarka ka ji baka shakka baka tantama kawai kamar kana maganin abin da idan ka ne saboda ka yarda da me dole abin nan zai faru wannan shi ake kira ne yaƙini ka san imani maratib ne wanda yake musulmi ba lallai bane ga wannan saboda imaninsa bai kai matsayin da zai ganshi shi haka ba musulmi ne shi amma wanda yake mumini zai iya ganinsa sannan wanda yake muhsini shi ma zai iya ganin haka amma musulmi zai ga haka ba shi ne wanda shi dai kawai yana matsayin musulmi imani bai tabbata a zuciyarsa ba shi ne wani lokaci za ka ga yana taɓa a karatu wani lokaci ka gan shi ma haka dinga mamaki wannan ba musulmi ba ne abubuwan da yake yi wani lokaci kuma zai ka gan shi yana yin wani abu wannan shi ne ake kira musulmi saboda ai addini martabarsa guda uku ne akwai musulmi akwai mumini sannan akwai musini shine kololuwa to mumini da musini sune suke kai wannan daraja ta yaqini shi kuwa wattawakkul shi kuwa tawakkali huwa i'timadul insan aw al muslim shine dogaro da mutum yake yi ko kuma dogaran bawa musulmi ala rabbihi azza wa jal da ubangijinsa mai girma da buwaya fi zahirihi a zahirinsa wa batinihi da kuma baɗininsa a ɓoye fi jalabin manafi' wa daf'ul madar wajen jawo amfani kayan ba wanda zai maka sai Allah tun kuɗe wani sharri ka san ba wanda zai yi sai Allah to wannan shi ake kira ne tawakkali wanda ya dogara ga Allah yana ganin ba wanda ya isa ya amfanar da shi kuma babu wanda ya isa ya cutar da shi sai Allah wannan shi na ke kira mai tawakkali ina fata an gane wannan babin abinda zai karantar da mu kenan kuma a cikin al'adar malam shine idan ya buɗe babi yana farawa ne da ayoyi da suke magana akan wannan mauzu'i sannan sai shiga cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa to kaga waɗannan ababen guda biyu suna da mahimmanci a rayuwar mutum musulmi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ai ya taba cewa ubangijinsa arini kaifa tuhyil mauta ya Allah ka nuna min yadda kake raya matattu mana sai Allah ya ce masa awalam tu'min kai baka yi imani bane da Allah kuma yanda Allah ke rayar da matattu sai ce bala walakin liyatma'inna qalbi nayi imani sai dai ina so in ƙara yaƙini sama da yaƙinin da nake da shi shine Allah ce mai fa arba'atan min at-tayr ko kaga Allah ya nuna masa yace kuma ya yanka su sannan ya datse naman ya cakuɗa su sa'annan ya ajiye kowanne ya kira sa ƙarshe Allah ce ya tinaka sa'aya za su zo maka a tafiye suna tafiya da kansu ya ce misali talatalo sai zo ru ru ru daman ya haɗe a gabansa kuma ya zo yana ganinsa bayan ya yanka shi da malaman tafsiri sun yi ƙoƙari suna ta ƙoƙarin ayyana wa'ansu tsuntsaye ne Allah ya bashi umarni a kai babu nassi ingantacce da ya ayyana sunan tsuntsayen Allah dai ya gaya mana cewa tsuntsaye shi kenan mu yadda duk sauran isra'iliyat ne tatsuniya ce kuma ba a gina addini da wannan kaga muhallin shahid saboda ya samu ne yaqini ko yaqinin nan shine zai sa baka shakka akan kowa wato baka shakka cewa ba wanda ya isa ya amfana da kai ba wanda ya isa ya cutar da kai sai Allah lokacin da aka jefa annabi ibrahim a cikin majaujawa ko za a jefa shi wuta mala'ika jibril ba ya zo masa ba ya zo cewa ne yana bukatan taimakonsa ya ce in dai da gare ka ne ba na bukata saboda ne ya san ubangijin da yake bautatawa ya san halin da yake ciki kuma shi kadai ya isa ne ya cece shi sai ce in dai a gare ka ne bana bukata amma a wurin Allah ina bukata sai Allah ce me kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim muka cewa wannan wutan kasance sanyi sanyin ba mai aminci ga annabi ibrahim ba radu bihi kaidan ja'alnahum al-akhsarina suka yi nufin makirci na kona shi kurmus sai Allah ce sai muka rasu su ne taɓaɓu suka yi asara wannan manufar bata cimma gare sa ba shine malam yace qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace walamma ra'a almu'minuna alahzaba قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله rasulu wa ورسوله وما illa imanan إيمانا وتسليما Allahu akbar Allah yana ba da kisan abin da ya faru a gazwatu ahzab gazwatu ahzab ya faru ne shekara ta biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shine mushrikai na makka sun yi alliance yahudawan madina banu quraiza banu qainuqa banu nadhir sun hadu sun hade da mushrikan makka cewa za a farwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina to a wannan lokaci hankalin mutane ya tashi sahabbai kamar yadda Allah ya siffanta wa balagatil qulubul hanajir zikata ya kai makoshi saboda tsoro bata zununa billahi zununa hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida haka Allah ya bada labari abin da ya faru a wannan lokaci sai Salmanu Faris radiyallahu ta'ala anhu yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga shawara saboda duk sahabbai sun ne an ruɓe. ya ce mu a garin fari an za a yi yaƙi makiya suka ce za su far mana mana haka gwalalo shi na ke kira khandak ina fata gane shi na ke kira khandak gwalalo dich rami saboda in sun zo su fada ciki za su samu dama su ƙetaro su shiga cikinmu ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ga wannan shawarar da salmanu faris ya kawo abu ne mai kyau sai ce a zo a haƙa wannan ramin aka zo ana haƙa ramin ana haƙa ramin aka zo kan wani dutse mai ƙarfi sabai sun yi sun yi su fasa dutsen ya gagara fasawa manza Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya karbi guduman ya daga guduman yana kabbara da ya jeki guduman da ya buga guduman akan wannan dutsen sai tartsatsi har haka sai dutsen ya tsage sai maza Allah ya kabbara Allahu akbar Allah ya nuna min mulkin addini na sai ya ci Rome ya ƙara ɗagawa da yadda ki dutsen duka na biyu sai ya tarwatse sai ya kabbara Allahu akbar Allah ya nuna min kujeran Faris za ta dawo ƙarƙashin mulki da sai munafukai suka fara magana wai ji muhammadu mu da muke madina ba ma cikin ba natsuwa yanzu muna cikin tashi hankali abokan gaba za su far mana wai yana mana tatsuniyar faris da romawa mu gashi na a madina ba mu da natsuwa to wannan abin da manzo Allah ya faɗi kenan ko su kuma mu'minai a lokacin da suka ga ƙungiyan nan da suka yi alliance na mushrikai da kuma yahudawa da suka haɗa kai shine Allah ce walamma ra'al mu'minuna al-ahzab a lokacin da mu'minai suka ga wa'annan ƙungiyoyin sun haɗa kai da suka zo suna so su farwa sahabbai su shigo cikin garin Madina qalu hadha ma wa'adana wa rasuluhu kage yake ne wannan shine alkawalin da Allah da manzansa suka yi mana wa sadaqa wa rasuluhu kuma abin da Allah ya faɗi gaskiya ne manzansa ma ya faɗi gaskiya wa ma zadahum illa imanan wa taslima wannan ganin kungiyoyin da suka hada kai suna so su far musu bai ƙara musu komai ba sai imani da ni wuya zuwa ga Allah isa abdullahi ɗan abbas bai zo fassara wannan ayar kamar yadda imamu ibn kathir da imamu tabari da imamu al da imamu qurtubi a ƙarƙashin wannan aya sai ya fassara ta da ayan nan da ke cikin suratul nisa ko suratul baqara wanda Allah madaukaki yake magana أفحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلهم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib haka abdullahi abbas ya fassara ta haka imamu qatada a saddusi ya nakalto daga gare shi cewa an hasibtum an tadkhulul jannata wai shin al'umma kuna tunanin haka kurin za ku shiga aljanna walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum irin jaraba wanda ya zo ga wa'anda suka shuɗe gabaninku bai zo gare ku ba humul ba'sa wato bala'i iri-iri ya shafe su wadda da cuta iri-iri wa zulzilu aka girgiza su hatta ya kula rasul wallazina amanu ma'ahu kai sai da annabi karan kansa da waɗanda suka yi imani tare da shi suna cewa mata nasrullah wai yaushe za mu samu nasarar Allah akan cutar wannan da muke samu daga cikin makiya da abokan gaba sai Allah maɗaukaki ce ala ku saurara inna nasarallahi qarib lallai taimakon Allah yana kusa to kaga su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da suka yi shine ne duk da an girgiza su kai a lokacin fa Allah subhanahu wa ta'ala ya turo iska shine gubar wannan iska in baka zauna a kasashen larabawa ba za ka san shi ba sai kuma waɗanda suka zauna a yankin da akwai sahara kuran nan ke kaɗowa wanda iska ke kaɗo shi kaga ya buɗe gari ina ba an gane wallahi wani lokaci hannunka ɗin nan ba za ka iya ganinsa ba kuma zan manta ba mun taɓa zuwa madinatu shandi gari ne yake da boda da misira mun yi tafiya mun je da awa daga jami'a aka tura mu a wannan tafiyan mun zagaye ƙauyuka guda arba'in da biyu to a ciki ni ne aka sa shugaban ɗalibai a wannan tafiyar kafila da ake a jami'a muna jami'a ifritiyya da muka je gubar din nan ya kado wallahi hannuna haka ana da gubar din ne kado na kasa ganin hannuna haka saboda ya lullube garin da baki ɗaya hannuna haka na yi inganshi na kasa gani to irin wannan ƙuran Allah ya kaɗo ta ita ce ake kira goba wato ita ce junud da Allah ya kado aka rikita su su a can a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai man ya'tini bi khabari alqawm waye zai kawo min labarin wa'annan kafiran da suka haɗa kai da yahudawa dan su afka mana aljanna ya ta wajaba gare shi zai shiga Huzaifa yana ba da labari ya ce wa filkau Abubakar wa Umar ya ce a cikinmu akwai na abubakar da Umar kaga su suka fi kowa imani in za a buga misali da su za a fara buga ko ya ce wallahi saboda tsoron da ke cike da mu ba wanda ya iya magana da kuma aljanna fa ya ce kowa tsaki yayi saboda tsoro A Allah ce wa balagatil kulubul hanajin ko zukata sun kai ne sun kai makoshi saboda tsoro a lokacin huzaifa ya ce sai Manzala ce mun kam ya huzaifa huzaifa ya ce sai Manzala ce kai huzaifa tashi ya ce sai da naji kamar in narke ya ce wallahi ba don Manzala ya kira sunana ba irin tsoron da ke cike da ni wallahi ba zan tashi ba amma tun da Manzala ne ya kira sunana ba abin da na iya dole in tashi ya ce na tashi Manzala ce je ka nemo mana labarinsu kuma kakkai komai ya ce hannun shiga cikin mushirkai ya ce na ɗaga kwarina da baka na ɗane ga abu sufiyan ina kallonsa in harbe shi sai na tara ai manza Allah ce kan yi komai ya ce sai na mai da shi ina fata an gane ya ce sai na ji abu sufiyan yana cewa kowa ya duba na kusa da shi waye kowa ya tambayi na kusa da shi waye ga gubar ɗin ya lulluɓe an kasa gane mai juna ya ce ina jin yayi haka ya ce na dama na ce nan waye sai ce kaza ne ya ce nan waye sai ce kaza ya ce tututututu to ya yi yayi ne dabara oh, kaga balle su baya in suka ce waye in ya ce huzaifa ayan gano musulmai sun shigo ya ce sai na yi wuf na faɗi haka sannan ya ce Allah su ta'ala ya kaɗa su sai suka tafi suka tsorata ni kuma na dawo na ba manzon Allah sallallahu alaihi wa labarin abin da faru to anan Zaifa ya zama ne kan aljanna saboda ya ji ya kawo labari ko kuma ne matsalan kenan in ana kida yan aljanna za kida yawa Huzaifa kuma shine sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam duk cikin sahabbai ba wanda ya san sirrin Manzala kamar Huzaifa don shi kadai Manzala ke sirri da shi duk wata fitina da ya kunno wa al'umma manzo Allah kai in dai kana neman hadisin ka zo jin Huzaifa duk a wurin sa ake samun hadisan irin fitintunin da al'umma za ta fuskanta a gaba to a wajen Huzaifa ake samun hadisan saboda manzo Allah ya kebance shi kai hatta munafikan da suka warware siddin raƙumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzo Allah ya hau ya fado kafan yayi tsani ya koma yana sallah a zaune saboda tsamin da kafansa yayi manzo Allah ya ga Huzaifa da wane da wane da wane da wane da wane da wane duk munafikai ne amma ne na Umar ya je samu Huzaifa yake tambayan sa yace ina gama ka da Allah manzon Allah ya ambace ni cikin munafikai sayyidina Umar fana jiwa kansa tsoron ne munafinci Huzaifa ya ce ba yiwuwa ga Huzaifa ya bayyana sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bai ambace ka ba kuma kakka ƙara tambaya ka amma saboda kaifin ilimi da basira na sayyidina Umar sai da ya gano duk wa'annan munafikan duk wanda aka zo da gawansa Huzaifa na wurin sayyidina Umar na kallon sa in ya ga ya sulali ya ki tsayawa ya san munafiki ne saboda manzo Allah ya ga mai su kuma Allah ya ce wala ta'rifannahum fi lahanin qaul ko zai ba ya san su wannan shine abin da ya faru a wannan yakin kaga ganin wannan haduwan ba abin da ya kara wa mu'minai sai imani da ni kauya su kuma munafikai suna cewa kaji Muhammadu wai yana ce mana ah, wai wai wai wai mulkin Paris da Rome wai za ta fado ƙarƙashinsa mu kuma gashi a cikin madina ma ba mu da zaman lafiya hakan kuma ya faru a zamanin wa sayyidina umar a zamanin sayyidina umar shekara ta goma sha uku aka karya ne harisawa ina fata an gane aka karya faris shine a yakin kadisiya kuma ƙarƙashin wa ƙarƙashin sa'ad ibn abi shi ne kwamandan yaki kuma aka samu nasara ruwa sahabbai suka hau kamar yadda kake tafiya a doron ƙasa haka suka hau teku kafin su zo rustum da ya hango su suna tafiya ya ce aliyu nukatunul jin haula ilai su min kai yau da aljanu za mu yaki nan ba mutane ba ne su sun kwashe kwale-kwale saboda kada sahabbai su tsallaka tekun sa'ad ibn abi waqas yace wallahi sai mun yakin nan suka tsaya bakin gaba suna azumi kwana uku suna sallan dare suna roƙon Allah ana cika kwana na uku yace hasbunallahu wa ni'mal wakil yace qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil dukkan su sojoji ana ta hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil yace a hujji kaga yakini kidan ko suna faɗa haka kawai sai gashi suna hawa kan teku salmanu faris Allah ya kara yadda a gare sa yace ya taka daya taka biyu ya ce ku fa yake tafiya a kai kamar yadda kike tafiya a sama a ƙasa yace kai madalla musulunci ba musulunci ba waye ni salmanu a ce ni salmanu yau ni ne ke tafiya a kan teku kaga inda irin su sufaye ne zaka ji ya ce ba mun gaya muku takan mu ba kashi ya fara bayyana kasan su irin wannan shine aikinsa kawai musulunci kaga ya jingina ni'imar zuwa gane musulunci amma irin su inda irin su wali nasiru ne kaga su ba Allah suka ambata ba sunan shehi suka ambata kuma suka ko shine zaka tsira amma an ka kira sunan Allah ba zaka tsira ba wallahi wani abun kaman almara kai wali nasiru Allah ya samu dace kaga wannan shine ake kira ne yaqini ana yace wannan aya tana cikin suratul azab aya ta 22 wa qala ta'ala Allah madaukaki ya ce alladina qala lahumun nas inna an nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su'un واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم الله أكبر wannan ayar ita kuma ta sauka a bayan uhudu saboda a yakin uhudu ne ya faru yakin uhudu ya faru ne shekara ta uku bayan hijira sun zo ɗaukan fansa wajen kashewa kashe manzan Allah da sahabbansa saboda su a badar an kashe mutane saba'in daga cikin ƙuraishawa manya-manyan ƙuraishawa sai suka zo bayan shekara ta zagayo don ɗaukan fansa su kashe su ma target ɗinsu a kashe manzo Allah shi ne target ɗinsu a wannan yakin manzo ya zaɓi mutane hamsin ya ɗaura su a Jamal roma ya ce ko da Allah ya ba mu nasara kada su sauka a nan ko da mushirikai sun samu nasara akan musulmai kada su sauka kai koda sun ga mushirkai suna ɗaukan musulmai kamar yanda shaho ke ɗaukan ɗan tsako kada su sauka a farkon yakin Uhudu sai Allah ya ba musulmai nasara aka kada mushirkai suna gudu sai aka ɗan fara ɗaukan ganima wa'ancan mutane 40 daga cikin 50 sai suka ce an fara kwasan ganima mu ma mu sauka mu je mu kwashi ganima sai shugaban sai ce in manzala ce kan mu sauka sai ce a suka ce a ah, yana nufin in ke muka dan aka samu nasara ba laifi za mu iya sauka ya ce in manzala ce kada mu sauka suka sauka mutane arba'in suka sauka sai rage mutane nawa goma a cikin hamsin wannan dalili ya sa khalid bin walid da kuma tawagar da suke tare da shi a lokacin kafin ya musulunta ya kaɗo su suka biyo ta baya sai suka sa musulmai a tsakiya aka yi ambushin ɗinsu kenan bayan da ake raka su da suka ga an kawo musu ɗauki ta baya sai suka juyo aka sawa musulmai a tsakiya a nan ne aka yi gumurzu aka yi wa manzo Allah roti aka buga mai wannan hulan kwano aka buga mai akai aka rotsa mai kai aka soka mai mashi a goshinsa har sahabin da ya sa bakinsa wajen cire mashin sai da haƙorinsa ya kalli. ka duba irin wannan barna da wa'annan mutanen suka yi a nan ne aka kashe sahabbai kusan saba'in suma daga ciki akwai hamza shine sayyidu shuhada akwai mus'ab bin umair akwai anas bin nazar akwai amru bin jamuh da sauran tawagar a nan aka kashe su suka yi shahada to abin da ya faru shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam falha shi ne ya kare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da mushrikai suka ga ga dama bari su kashe manzan Allah in suka kawo sara ya sa bayansa ya kare bayansa sai da ya koma kamar bayan kada saboda suka da tsara wajen kare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har manzo Allah na ce mai irbihim ya salha, fi daka abi wa ummi harbe su babana da mahaifiyata su zama fansa gare ka a wannan yakin to an yi wannan an sha wahala an rotsa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai gashi kuma Hamza an kashe shi yayi shahada anan Abdullahi bin Haram sulami baban Jabir bin Abdullah shi ma nan aka kashe shi nan suka yi shahada bayan haka mushrikai kaga an koma an koma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun koma garin Madina kowa na ɗaukan waɗanda aka yi musu rauni da aka ji musu ciwo su kuma mushrikai sun fara tafiya sun koma makka suna tafiya suna cikin tafiya sai suka ce ah, to ai ba mu kashe muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam me ya kamata mu yi kuma da tage din mu shi mu koma shine sai suka koma to su kuma sahabbai a wannan lokacin suna ƙoƙarin koma sai Allah ce to su dawo su zo su koma su je su tarbi wa'ancan kafin su ce za su shigo musu duk da wannan raunin da aka yi musu sahabbai suka tafi to su kuma mushrikai suka ɗan fara tafiya suka ce kai kaga dai mun samu nazara akan wa'annan mutanen kada a koma reshe ya juye da me ya juya da mujiya saboda haka mu dan tura musu wani ɗan sako mu har irin mu razana su amma kan mu je mu juya sai suka tura ɗan sako da gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suna nan fa suna jiran su kaga a ame a tsorata su shine Allah madaukaki ba da labarin iskan kenan alladina qala lahumun nasu dan sakon da yazo shine ya gaya wa sahabbai Shi ne shine alladina qala lahum Su ne sahabbai na manza Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mutane suka ce musu innan nasa kadi jama'u lakum wa'annan fa mutanen wato mushrikan maka sun haɗu suna jiran ku a wajen ku zo ku same su fa za su kashe ku za su musku wato kisan kare dangi suna jiran ku ne su cinye ku danye su gama da ku fakshauhum ku ji tsoro kan ku je kaga yanzu ana ne ana tsorata su dan ne kada su tafi fasadahum imana wannan kalmar da aka gaya musu ga mutane na jiranku sai ya ƙara musu imani a zuciya wa suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya wadatar da mu kuma madalla da abin dogaro shi muka dogara kuma mu sai mun tafi wannan yakin ba tsoro ba tantama wallahi sai mun tafi kaji yadda abin da imani yake yi kenan ko imani na cire ne tsoro dan mutum kana ganin mutum mutum zuciya ita ce mutum sai ka ga wani ɗan irit amma saboda ƙarfin zuciyarsa yana yin abin da ƙarfi goma ba sa iya yi imani ne ke sa wannan na ba ta an gane imani ba abin da ba ya sa mutum ƙarfin imani a zuciya kuma a zuciya yake ba a baki ba ne a zuciya yake sannan aikin mutum shi ke nuna ƙarfin imanin mutum na fata an gane Ya Allah ya ce fankalabu bi ni'matin min Allah ya suka tafi suna zuwa wa'ancan da yake sun ji tsoro sai suka gudu jinsu suka bar su suka ce kada wa'annan su zo su riske su a yi gumurzu su fada saboda haka sai suka yi ta gudu kamar kayayyakinsu a wurin suna zuwa su sabai ko suna zuwa Fankalabu bi ni'matin min Allah suka dawo da ni'ima daga ubangiji lam yamtashum su'un babu wata cuta da ta shafe su wattaba'u ridwan Allah suka bi yaddan Allah tun Allah ne ba su umarni ko kuma sun bi umarnin to sun samu yaddan Allah yalla ce wallahu zu fadlin azim Allah ma'abuci falala ne mai girma kaga ya datar da su da falala kaga imanin su ya kara musu yaqini da tawakkali ko kaga anan yaqini da tawakkali yasa suka samu ne nasara mutum ne zai zo ya kalle ka ya ce kai wallahi zan sai nayi kaza kaza da kai saboda matsafi ne ka ce ba abin da za ka yi kai da tsimmancan kai ka ga tsimmancan da ke cikin kan jujincan na fi jin tsoronsa fiye da kai saboda tsoron da zan ji kan wancan tsimman kila akwai kunama ya koye a jiki ya harbe ni ka gaya mai haka duk wani boka duk wani matsafi ka gaya mai wannan magana <laughs> kada ka zama irin wannan ce kai mu haɗe can shi kenan ne yake za a yadda da Allah ba wani bawan Allah ne yake bani labari irin yan iskan yahu yahu boys din nan wanda suke neman yan mata su haɗa waya ko nan ba sai su kira ya ce suka kira matarsa ta ce ni matan aure ce ya ƙara kira ta ce ni matan aure ce ya ƙara kira ta ce ni matan aure ne mijin na zuwa ta gaya mai sai ta yana kira sai eh, ce ba na namban ɗan wayar yana tana ba shi sai ya karɓa sai ce assalamu alaikum yana jin muryar namiji sai ya kashe ya ce sai na kira shi yana ɗauka sai na ce ni alami ne ka kashe ka gani ya ce sai fara dan Allah dan Allah dan Allah kai hakuri wato abin da yake nufi shi boka ne ina ba da Allah ne kaga ya fi jin tsoron boka sama da wake nan. Sama da Allah bilisani halihi ko bilisani makali an gama shi da Allah yaki amma da aka ce mai <laughs> boka da ganin ƴaƴan hanji kaga ya tsorata abin da yake gani ƙarya yake yi ba abin da yake gani kuma ba abin da zai iya maka shine abin da Allah ya rubuta shine kadai zai iya faruwa a kanka to irin wa'annan mutanen daman suna neman mai karayar zuciya a rikita ka shi na an gama da kai to ya zama na cewa yaƙininka da Allah da tawakkalinka ga Allah yana sama da komai Ta yadda cewa ba wanda ya cutar da kai sai abin da Allah ya rubuta a kanka kai da ya ce zan ma kaza kuma kazan nan ya faru gare ka kada ya sace imaninka ka ce wannan ya dace da kaddaran da Allah ya rubuta a kaina ne kari bace shi ka gama da shi ya fata an gane amma an gama da dan Allah ya haƙuri shi kenan an gama an sace imaninka to wannan aya surat ali imran aya ta 173 zuwa 174 qala ta'ala Allah madaukaki ya ce wa tawakkal 'ala alhayy alladhi la yamut adogara ga ubangiji rayayyen da baya taba mutuwa alhayyu yana daga cikin ismullahi alazim wanda duk wanda ya kira Allah da shi Allah yana amsawa duk wanda ya roƙi Allah da shi Allah yana basa shine hadithin Anas ɗan Malik wanda imam'u Abu Dawud ya rawaito sa haka imam'u Tirmidhi haka imam'u nasai haka imam'u Ibn Majah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin matsalaci kamar yadda muke yanzu haka muna zaune a cikin wannan matsalaci to manzo Allah yana ciki da sahabbansa sai wani sahabi ya shigo yayi sallah raka'a biyu da idan da sallah raka'a biyu sai ya daga hannu yana addu'a sai ce Allahumma lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum manzo Allah yana ji sai ce haza faqad da'a Allah bismihi al kun ga wannan mutumin tabbas ya kira Allah da sunansa mai girma allazi idza su'ila bihi a'ta duk wanda ya roki Allah da shi Allah zai bashi wa idza du'iya bihi ajaba duk wanda ya roki Allah da shi Allah yana amsa masa yana can yana tawalar da kai yana ta ma wai shi yana da ismullahi al sai ka zo ka mai bauta tukunna yana fata an gane alhayyu yana daga cikin me ismullahi alazim ga ta na a cikin ayatul kursiyu shi sa dalilin da ya sa aka kira ta a'zamu ayatin fil qur'an ayat da tafi kowace aya girma a qur'ani girma fa ba yawa ba girma shine ayatul kursiyu kamar hadisin bukhari da muslim hadisin ubayy bin ka'ab aba munzir kenan da manzo Allah ya shi wai ka san wace aya ce tafi girma a littafin Allah sai ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sai ya daga hannunsa mai albarka ya jiji Ubay bin Ka'ab a kirjinsa yace liyahnikal ilma ya abal munzir yace lalle ka samu ilimi ya kai abal munzir kaga me kenan yana nuna maka me al-hayyu al-qayyum wannan duka sunayen Allah duka sun jinu ne akan waɗannan sunayen guda biyu alhayu da qayyum su ne ismullahi alazim wanda duk lokacin da kake da wata bukata ka kira shi da shi saboda Allah yana so a yabe shi idan za ka yi roƙo a wurin Allah kai fadanci yanzu ka je fadan mai kuɗi da kake ba mula ba eh, tun kuye mazgai alaji kaza alaji wani alaji wani ta gama sannan zai ta ce to gashi kaɗan sai a ɗan lasa ma ko to na Allah fadan Allah in kai shi ne mai kuɗi wanda idan ya baka kuɗin ba wanda ya isa ya hana ka in kuma ya hana ka duk duniya ba wanda ya isa ya baka ko to Allah ne kaɗai zai maka wannan gata ka roƙa a wurin mai duka ka ɓata lokacinka a wajen ɗan adam ɗan adam bai isa ya baka abin da yake so ba amma Allah shi ne zai baka abin da yake so kai in masoyinka na son ka ya fi kowa son in Allah bai baka dukiya ba ko da shi ya fi kowa dukiya a duniya wallahi ba za ka samu ba amma in makiyinka shi ya fi kowa kinka a duniya kuma Allah ya baka hannunsa kana zaune zai ɗauko ya baka sai ya baka ya dawo yana nadama wa isa ma wannan Allah ne kaɗai zai ma wannan saboda haka ka riki Allah kar ka riki kowa to Allah yana bada umarni wa tawakkala ala alhayy alladhi la yamut kai dogaro ga Allah rayayyen nan da baya taba mutuwa kaga alhayatu kenan ina fata an gane alhayyu sifatul ko wannan duka sifofin Allah ya ginu akan alhayu da alqayyum ayyaye kan komai ina fata an gane wannan aya ta cikin suratul furqan aya ta 58 malan ya ƙara cewa wa qala ta'ala wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun to ga Allah mu'minai su yi dogaro mana Allah kai ake so mu'minai su yi dogaro kaga wannan yana yana da alaka da wannan ayar tana magana akan wato tawakkali kaga wancan ayoyin sun yi magana ne akan yakini wannan kuma yana magana akan tawakkali saboda babi ne wanda ya kunso abu guda biyu yakini da me tawakkali saboda yanayin lokaci kuma akwai hadari zamu mu taƙaita akan waɗannan ayoyi dan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wataala sai mu tashi akan wannan gaba mu yi bayani abinda ayoyin nan suka kunsa insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu takaita akan nan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk